to a halin da ake ciki tun har gwamnatin jihar gombe ta tanadi sansani domin karban 'yan gudun hijiran su kimanin dubu ishirin wanda za su zo daga kasar kamaru kamar yadda babban sakatare a hukumar samar da agajin gaggawa dr dallami arabs Rukuje ya shaida mini a hira ta da shi gwamnatin tarayya ta tunkari gwamnatin jiha don a samu a taimaka a sami sansanin da za a aji wannan mutanen kuma gwamnatin jiya ta ma muna expect mutum kusan dubu ashirin daga kamaru eh, eh kamar wanda za su zo da kamaru din nan hmm. akwai sa hannun gwamnatin tarayya a ciki ne ko kuma ya a dama aikin kwarin aikin na gwamnatin tarayya ne ai in abu ya zama kasa da kasa kam ai gwamnatin tarayya ne da wancan kasan mu inda muka jihar gombe ta shigo shi da gwamnatin tarayya a cikin nata sani ta tinkari jihar gombe ga abin da ake so yan najeriya ne za su dawo ko gombe za ta iya bada inda za a yi sansani jihar gombe kuma ta ce ba damuwa yawancin akwai wanda suka tafi daga central african republic akwai kuma yan najeriya da da wanda suke borno yobe adamawa a farko rikicin da ake yi a yankinmu suka gudu kamaru wayannan wasu ne wanda yake da su taho da can yanzu a gombe kuna da kaman yan gudun hijira nawa muna da mutum wanda suke hannunmu wanda sun kai wajen dubu goma da yawanci daga yobe daga borno wanda suna nan yanzu a gombe su ba sani muka ajiye su ba to wannan already suna nan suna nan a gombe daga bisani na leƙa wasu gidajen da gwamnatin jihar gombe ke kulawa da 'yan gudun hijirar ga kuma abin da suke cewa a ah, daga central africa ne ya kika yi ka taho nan eh waton fitina ne ya faru a can shi kenan mu kuma shi muka tattaho da yara mu muka fita ta cadi muka yi kamaru shi muka yi yona da kafa kowa mota ko a da mota muka zo to dama gombe garin kini ne yan uwa ne dai ya dai eh gombe kan garin ubanmu ne a nan yake e mu kuma da yana can ne shi ya kaurai dawo nan da ya dawo nan mu muna can da iyalanmu eh, sannan da fitina ya kuma shi muka zo mm. wannan mayarin ki ne guda biyu eh na wani akwai wata yanzu ya kika ga tashin hankalin da ya sa ma kika baro can wallahi wannan tashin hankali kam ya kama na matsaloli mun bar kayakinmu mu wa'insu mutanen abokanin zama mun rarrabu da su yanzu kan ko sha'awan koma can ma ba ma yi ko za a gabatar mana da kanka eh suna na abubakar amadu dodo daga yana kenan ka taho daga central africa republic eh, abin da ya same mu muna cikin makaranta a wajen karatu nuna karatu kawai aka za ka kira mu aka ce su yan wani su mutane sun kawo mana hari ashe ba mu shina ba su yan anti balaka ne wata yana ka zo yanka mijinta aka rusa gidansu ba abin da muka tawo da shi saboda a yayin da mu ta daddare ma suke su su kawo harin mu bamu san da ma harin ma ba to kuma lokacin da abin ya faru da mu ba wanda isa ma ya abu a hannun shi yarke saboda kana gani za ka kawo mutum a kwantar a yanka. Suna Halima. Daga ina kike? Ni daga Dambuwa. Ni kuma fa Aisha. Aisha daga ina? A Dambuwa. wannan duk 'ya'yanku ne wannan wannan yaro na ne yaran ne to kuna zaune a gidajen jama'a ne ko kuma dai wasu ku ne mun zauna zaune a wani gida ne shan aka bamu an je an duba gidan an dauki hoton gidan to mu dawo mu karba ran da aka je za a dauki hoton ni da yake ina da hawan jini ko da aka je muna azama su halbi ne kawai da na faɗi shikenan aka ba wannan din yarinya har wata mai hannu daya ya aika mata da dubu biyu Muna jin daɗin zaman ki yanzu a nan? A muna jin sauƙi tunda ana taimaka mana da abinci. Akwai abinci kam. Za ki koma dambuwa? Kai da wuya kan gaskiya. Yara sai dai in sun ji inda muke su dawo a hannunmu na. a wata sabuwa kuma hukumar ba da agajin gaggawar jihar ta gombe ta ba da tallafin kwanan rufi da kuma buhunan siminti wa mutanen da guguwar iska ta yi musu barna a yankunan kananan hukumomi guda hudu a farkon watan da ya gabata abdulhab muhammad mura amurka daga gombe a najeriya